Mafi yawan bala'o'i sun danganta ne da yanayi. Ai ba a iya hana abkuwar fari, kuma ba a iya hana abkuwar zubar ruwa mai karfi Amma idan muka san za a samu zubar ruwa mai malala da karfi ana iya ɗaukar matakai saboda idan ruwan suka zo ya zanto an yi wata kariya. Akwai kuma fuskar yanayi da ke shiga ya abku hakan na haddashin abin da aka saba gani zai karu da babban nau'i kuma za a ga ababuwa da dama da ba a taba gani ko ana iya yin rigakafin bala'o'i daga inda lahi on peut les prévenir justement. Haƙiƙa ana iya rigakafin gare su. Hasashen yanayin meteo, kimiyyar nazarin ruwa, hydrology, cibiyar sils, cibiyar agreement da sauran harabobin hulɗa da dama bisa lamarin kamar su akmat inda a cikin hasashen da suke a kan kakar sun yi hasashen zubar ruwa mai yawa fiye da yadda aka sani. Idan za a samu ruwan fiye da yadda muka saba gani, haka na nihin ya waje ba a ɗau matakai fiye da yadda aka saba ɗauka. Amma duk da haka abin da ya faru a bana ya zarce ga abin da muka yi tsammani. Kenan ana iya rigakai kuma a kula ba sai an yi jiran lamarin ya zo ba. A yanzu haka muna cikin kamfin da muke ce ma sandai set wato guri bakwai inda kowace shekara muna fifita guri guda a shekara dubu biyu da goma sha shida aka soma shi bana muna kan guri na biyar na tsarin sandai shekarar farko ta dubu biyu da goma sha shida mun yi nazarin cewa da a samu a sassauta bannar ga rashin rayuwa da rage adadin mutanen da ke fuskantar lamarin a rage asarar tattalin arziki da bala'in ke haddasawa a rage yamucewar bukatun tushe fifita manufofin wannan tsarin muka yi shekarun baya Bana ya kamata kowace ƙasa ta samu dubarar kanta domin sassauta bannar bala'i. An san cewa domin kula da bala'o'i sai ana da hali sosai ko Nijar tana da halin fuskantar waɗannan bala'o'i. A koda Nijar bata da halin, ya waje bata samu halin saboda kariyar rayuwar ɗan adam ce. Ita ko rayuwar bil'adama wajibi ne. Kowane ɗan ƙasa na da 'yancin samun kariyar da ƙasarsa ya kamata ta mashi.